akwai masu cewa idza arada al-hadith ayat ayatan min al idan hadisi ya yi karo da wata aya na alqur'ani qurani huwa mardud to wannan hadisi mardudi ne shi mahama kana sabata wai duk yanda ya kasance darajar ingancin hadisi in dai hadisi ya yi karo da Qur'ani za a tunkuɗe hadisin ne wa daraba misalan lidalika bi hadisi? sai ya buga misali da wannan da hadisin nan na innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alai lalle mamaci wato ana yi masa azaba da kukan iyalansa a gare shi wannan ya jikka wa nassin alqur'ani in ji mai magana wahtajja bi qawli aisha fi raddiha fi raddiha wato sai ya kama hujja da maganar aisha ummul mu'minin a wajen yadda ta tunkuɗa hadisin bi qaulillahi azza wa jalla da maganan Allah azza wa jalla wala taziru waziratu wizra ukhra wani mai daukan laifi baya daukan laifin wani wani mai daukan nauyi baya daukan nauyin wani fa kaifa yuraddu ala man yaqulu zalik to aka maka Allah aka ce wa al-allama nasiru sunna nasiru din al-albani to yaya za a yi raddi ga wanda ya faɗi wannan magana al-jawab jawabi anan wajen raddu hadha al-hadith huwa min mashaki raddin wannan hadisin tukur wannan hadisin yana daga cikin mushkiloli na ainihin tunkuɗe sunna da alkur'ani wa huwa yadullu ala inhirafi zalika yana nuni akan karkacewan wannan zanen wannan zanen baya a daidai karkatacce ne ba daidai bane kun ga wannan an ce mai ɗaukar laifi baya ɗaukar laifin wani to wannan hadisin kuma ya nuna matacce ana yi masa azaba da kukan rayayye kukan iyalansa a gare shi kenan muka duba me ya faru kenan wani ya yi kuka shi kuma mai azaba kaga kenan laifin wani ya shafe shi an mai azaba da laifin wani an fahimci wannan to sai suna ganin wannan ya yi karo da alkur'ani tunda ya karo da alkur'ani mutum ba shi ya yi kuka ba matar shi ta yi kuka ko yaran shi ko iyayensa amma sai aka yi mishi azaba shi me ya laifinsa sai suka yi sauri suka kawo wannan aya din an gane to mutumin da yake da ɗan ƙaramin ilimi nan take ya gamsu wannan hadisi ingantacce ne sosai amma ya yi karo da ƙur'ani za a tunkure shi na'am amma amma jawab an hadal hadisi amma jawabi dangane da wannan hadisi wa akhusu bihi man tamasaka bi hadisi Aisha zan kebance da shi wanda ya riko da hadisi Aisha fa huwa awwalan min an-nahiya al-hadisiyya na farko ta bangaren hadisi fa inna hadha al-hadith la sabila li wannan hadisi ingancin shi yayi karfi da yawa babu wani hanyar tunkuɗe shi min an-nahiya ta hadisi اثنين saboda sababa guda biyu al-awwal na farko annahu qad jaa bi sanadin sahih lalle hadisin ya zo da sanadi sahih daga Umar radiyallahu anhu daga dan Umar Allah ya kara musu yadda asani na biyu Umar to Abdullahi bin Umar ba shi kadai ruwaito hadisin ba bal tabahu ala zalika Umar bin Khattab Umar dan Khattab baban shi ya bi shi akan wannan wa huwa wa lam da Umar da dan shi Abdullahi ba su kadaitu da wannan hadisin ba tabahu ma al-Mughira bin Shu'ba hakika Mughira bin Shu'ba ya bi shi akan wannan wa hada mimma yahduruni fi hadhihi sa'a wannan shine iya abin da zai iya halatto mun wato ma'ana mutanen da suka bi abdullahi bin umar suna da yawa amma wannan shine zan iya tunawa a dan wannan lokacin بأن هذه الروايات عن هؤلاء as الثلاثة في الصحيحين. cewa وإن ruwaya daga wa'annan sahabbai guda uku suna cikin sahih bukhari da muslim gari an ci hadisi sun sayi haini to ba karamin hadisi bane an gane wajen inganci na'am na'am amma law anna al bahisa bahasa bahasa khasan fi hadha al hadith amma da a ce bai bincike zai yi bincike bincike keɓantacce ga wannan hadisin zai ga hadisin yana da hanyoyi daban wa hadhihi al-ahadith as-salasa kulluha ahadith wa'annan hadisai guda uku duka su hadisai ne ingantacce ga isnadi wala turaddu bi mujarrad ba a rabbin shi kawai da gundarin da'awar ta'arud ma al-qur'an an gane kawai wai a ce yayi karo da qur'ani sai ayi rabbin shi a'a wannan kuskure ne na biyu minan nahiya at-tafsir ta bangaren tafsiri kuma a kuma ta bangaren tafsiri to hakika wannan hadisi malamai sun fassara shi da fuskoki biyu al-wajhul awwal anna hadha al-hadith inma yantabiqu ala al-bayt alladhi kana ya'lam fi khayri hayatihi anna ahlahu ba'da mawtihi shar'iyya eh wannan hadisin wato anna anna anna inma yantabiqu ala al wannan hadisin ya dace da matacce ne allazi kana ya alamu fi qaidi hayati wanda ya sani tun yana raye ya sani anna ahlahu ba'da mautihi sartakibuna mukhalafat cewa lalle iyalansa bayan rasuwansa za su aikata mukhalafat shar'iyya abubuwan da suka saba ma shari'a sun malan lam yansahu sannan bai musu nasiha ba ya san iyalansa suna da jahilci idan ya rasu za su iya aikata wasu abubuwa da suka saba za su yi kuka za su yi birgima za su yi ihu ya san da haka amma bai musu nasiha ba an gane tun da bai musu nasiha ba sai ya zama to kamar laifin shi ne kenan saboda ayan nan ya ayu ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka imani ku kwaci kawukan ku da iyalanku daga me daga wuta yanzu idan mutum ya bar iyalansa cikin jahilci laifin ya koma gawa da kanshi idan mutum ya rasu bai yi nasiha ga wani ba bai nuna ma iyalansa cewa ba idan na rasu kada wanda ya mun kuka duk wanda ya mun kuka ban yafe mishi bai ce haka ba kuma ya san halin iyalansa sai ya rasu laifin waye yanzu an kama shi da laifin wanda ko laifin kanshi an laifin kanshi ne ina ba san gane to daukan hadisi akan cewa wai an kama shi da laifin wani bai taso ba to haka ne wancan ayan da Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ashe Allah ya kama wasu ya kama shi da laifin iyalan shi kenan almajiransa sun yi laifi sun yi biriya sun yi shirka sun yi zaben Allah bai karantar da su ba sai Allah ta'ala ya kama shi gobe kiyama sai ce ai su suka yi laifin ba shi ba sun yi laifi amma laifin shi ne bai karantar da su ba kuma abin ya shafe shi ina ba san gano wannan ثم لم ينصحهم ولم يوصهم ثم لم ينصحهم ولم يوصهم sannan bai musu wasiya bai musu nasiha ba ba kowa bai musu wasiya ba cewa kada karas mai kuka li anna hadha kuka yakunu sababan lil azib al mayyit domin wannan kuka yana zama sababi na azabtar da matacci anan wajen ina karan da hadisin yayi ma'ayan babu na'am nam wal al at ta'rif shi al na ta'rif ne zai lafazin al mayyit kuna laysa al istighraq ba yana nufin al bane na istighraq da al na shumul ai laysa al hadith anna yake mayyitin azabu hadisi ba yana nufin lalle kowanne matacce ana yi masa azaba da kukan iyalan shi a gare shi wa inna ma al al lil ahad ne li ta'rif al ahad ay al mayt al mayt allazi lam yansah wato mamaci wanda bai yi nasiha ba Allah ya saki bu ba da yi ma yukalifu shar bai yi nasiha cewa kada su aikata bayan rasuwansa abin da ya saba ma shari'a ba fahazan lazi yi azabu bi bukai yi alai. wannan shi ake masa azaba da kukan iyalansa a gare shi amma man kama bi wajibin nasiha amma wanda ya tsayu da wajibi na nasiha da wajibi na wasiya na shari'a bi Allah bi Allah ya nuhu alai cewa kada su yi kuka a gare shi kada su yi ihu wa Allah ya asu bil munkarat cewa kada su zo da ainihin ababen ki allati fasa fi har zaman wanda ake aikatawa musamman a wannan zamanin lalle shi ba a yi masa azaba wa zalam yusi wa lam yansa yu'ziba idan bai yi wasiya ba kuma bai yi nasiha ba za a yi mashi azaba ku fahimci wannan ai yanzu idan malami ya zo cikin al'umma jama'a ya ga al'umma suna shirka suna bid'a suna saban Allah suna safa tsafe sai kawai yayi shiru bai karanta da kowa ba gobe kiyama ya je wajen Allah yaya amma shi yayi laifin su ne mutanen da yake babban malami ne ya zo tarar ana bid'a ana shirka ana kaza baya yin wa'azi a kai sai ya shiru ba su yi laifi ba ne eh. to gobe kiyama kuma sai Allah ya kama shi shi sai Allah ya kama shi da innan lazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyana bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun wa'annan da suke boye abinda muka saukar na ne hujjoji bayyananu da shari'a bayan mun yi bayani shi ga mutane to wa'annan Allah ya tsine musu masu tsinuwa sun tsine musu sai Allah ya ce illal lazina tabu sai wa'anda suka tuba wa aslahu suka gyara aikin wa bayyanu suka yi bayanin abinda suka boye yanzu sun yi bayani sun yi bayani ga mutanen waje sun yi laifi iyalansu ba iyalansu suna aikata bid'a suna aikata shirka ko ya san iyalansa ba su san wannan hukunci ba za su iya mai kuka sai ya shiru mai bambancin shi da wa'annan wanda ya san suna kuskure a waje bai musu nasiya ba wayancan na waje an musu azaba na gida ne za a gyale na ba san gane fa kusa kusa da yi karo da aya ba amma idan mutum bai da zurfin ilimin hadisi da yadda ake fassara hadisi nan take yana ganin hadisi dama mafi yawan yan biriya sun raina hadisi su kuma zindiƙai sun raina alƙur'ani ko yawwa sai zindiki sai ya ɗauki wannan aya ce ya yi karo da wannan aya muna gani gashi nan girgiri da sauransu wani zai kawo maka an ce wa Allah ya lil insan illa ma sa'a a wannan kai a wala taziru waziratu wazira ukra ko kuma sai to ai gashi aya ya ce wata ku fitna la da zira zalabu minkum khassa to ya ku ji tsoron fitina baya samun wanda suka yi zalunci su kadai idan fitina ta zo kai da kai zalunci zai shafi hawan da abin bai yi hawan da bai yi ba shi kuma aya sai ce wala ta ziru wa ziratu wa wa laysa lil insani illa ma sa'a wani mai laifi baya daukan laifin wani ko mutum ba shi da wani abu sai abin da ya aikata ba abin da wani ya aikata ba ba ruwanka da abin da jama'a suka aikata naka kawai Allah zai kama a ganin to rashin sani zai ce wannan aya ya karo da wannan aya wannan hadisi ya karo da wannan hadisi shi yasa kada mutum ya yi gaggawan yarda don wani ya ce ai wannan hadisi ya karo da wannan aya zai iya yiwuwa wanda ya ma fasara ne ya yi karo kwakwalwar shi ne ne karo ya yi mummunan fahimta ne ga aya sai ya ɗauka cewa ayan ya yi karo da hadisi. Kun gane wannan ko? هذا التفصيل هو الذي يجب ان نفهمه من من التفصيل الأول wannan tafsili shine abin da ya wajaba mu fahimta daga fasaran farko saboda da yawa daga cikin malamai sanannu wanda suka shahara kamar su imamun nawawi zara kan malamai da ire-irensu idan mun san wannan tafsiri ya bayyana Allah ta'aru zaina hadis cewa babu karo tsakanin wannan hadisi da tsakanin magana Allah wala ta zai ruwa zato innama wato kawai ta'arud yana bayyana ne da an fahimci cewa wannan al din a cikin lafazi na istigraki ne ya shafi kawai lalle kowane mamaci ake ma azaba kowane mamaci ana mai azaba hina izin hadisi sai hadisi ya zama akwai mushkila wa ya ta'arar ma al'aya, aya al karima sai hadisin yayi karo tare da ayoyi masu daraja amma in mun san ma'anar da muka ambata ɗazu fala ta'aru babu karo wala ishal babu mushkila domin wanda ake ba azaba inna ma yu'azabu bi sababi adami qiyamihi bi wajibin nus kun ji wannan ko saboda rashin tsayuwar shi da wajibin nasiha da wasiya Saka ba ma iyalanka ba ko na waje ne kai ma haka ko kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu an tsire wa bani isra'ila saboda sun kasance ba sa hana junan su munkarin da suka aikata nam hadha huwa alwajh alawwal bima qila wannan shine farko da abin da aka faɗa na fasarar wannan hadisi dan tun kuɗe ta'arud wanda aka yi da awan sai mu tsaya nan za mu ci gaba insha Allah alaikum salam al ahadiyya eh al ahadiyya ja'a rajulun wannan mutum an san shi fa akramtu rajula sai na girmamawa wannan mutumin da da ban san shi ba yanzu na san shi a gane ja'a rajulun fa akramtu rajula wannan mutumin a gane ko da ban san shi ba yanzu na san shi wannan al ala kiran wannan al li ta'rif al ahad an gane magana ne mai tsawo yanzu ba na hau muke ba saboda kan mutum da lokacin mu sai yi rabi littafi ne mu karanta wata Allah ya kai mu za bayani yi bayanin tarihi da hadda kyau insha Allah ka fahimta na yi magana ta alfiya amma za mu karanta insha Allah wannan gari inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum rasulan haka na kira ne shahidan alaykum kuma arsalna ila fir'auna rasula fa aswa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba wa manzan wanda aka ambata can baya بسم الله الرحمن الرحيم الحكم الوضعي الحكم الوضعي نعم تعريفه هو كتاب الله تعالى المتألف بجعل الشيء دوما للشيء shi hukumul wada'i shine maganan Allah wanda yake da alaƙa da sanya wani abu ya zama sanya wani abu ya zama sababin wani abu ko sanya wani abu ya zama sharaɗin wani abu ko sanya wani abu ya zama mani aminu mai hani gare shi ma'anan wannan Allah ya shar'anta wasu abubuwa kuma ya kafa su a matsayin dalilai akan tabbatar da hukunci ko kore shi a gani akan tabbatar da hukunci ko kore shi shi hukunci ana samun shi da samuwa sababi da kuma cikan sharadi idan sharadi ya cika da koruwan mani'u an gane misali yanzu idan mutum idan hadisi ya ce man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya ce la ilaha illallah ya shiga aljanna shi da mutum ya faɗa shi ya shiga aljanna sai fir'auna ya faɗa fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin fir'auna kafin ya rasu sai da yalla lafiyayyen kalmar kalmatu shahada yanzu yaya zai shiga aljanna to amma hadisi ya ce man qala la ilaha illallah duk wanda yake la ilaha illallah ya shiga aljanna ma ya gama ya kawo shi da sigan madi dakhala aljanna ya ma shiga aljanna an gane litawa kudi a litawa kudi abin litawa kudi koyi. saboda tabbatuwan faruwan shi kana wannan ko to ina zuwa to kaga duk wanda yace la ilaha illallah ya shiga aljanna yana faɗin la ilaha illallah yana zagin Allah ya shiga aljanna yana faɗin lokacin da yake faɗa yana nan yana kan tsafi yana bautan aljanna ya shiga aljanna lokacin da yana faɗin la ilaha illallah amma yana ƙaryata tashin kiyama ya shiga aljanna ga la ilaha illallah ya faɗa amma ba ta amsu da an samu mani'u me mani'u shirka ko ƙaryata wanda ya yi na abin da Allah ya tabbata ko manzansa in mutum ya faɗa sai sharadi ya cika sharadi shi ne sharadin amsan wannan kalma ya zan mutum ya faɗe shi sidikan min ƙalbi. ya faɗe shi da ne a cikin zuciya da kuma gaskatawa sannan ko babu wani mani'u wanda ya zo ya hana yin wannan abin ya yi aiki to duk wani abu da ga manzo Allah ya faɗa yana tare da wannan ƙa'ida. an gane wannan sai sharadi ya cika sannan babu mani'u da ya hana shi yin aiki kun gane wannan yanzu an ce wata mata ta shiga wuta saboda mage shi kenan kawai wata mata krista ta dawo daga daga coci daga mage a wata mata kawai abin da ta shiga wuta saboda mage to wannan mata da ta shiga wuta saboda mage me sharadin shiga wuta akwai shirka akwai saban Allah akwai kaza an gane to in ya zama to magen ne kadai ta azabtar amma tana da ayyuka tana da hasanat wayannan hasanat din suna da yawa ta gina masallaci ta gina makaranta ta yi kaza ta yi kaza ta taimaki al'umma tana da yawan nafilfili tana da yawan kaza tana da yawan kaza yaya idan aka auna wannan abin da ta yi wa mage da kuma wannan fa za a auna ayyuka wanne ne zai zai zai rinjayi wani kaga alkhairin alkhairin zai rinjaye wannan to kaga zai zama sai alkhairi ya zama mani'u wanda zai hana ta ne shiga wuta an gane wannan ko saboda haka zai yi ka ga wannan aiki in an yi shi ana shiga wuta amma sai a samu wani mani'u wanda zai hana shi shiga wutan ko wannan aiki ana shiga aljanna domin sai a samu mani'u wata wata mata ta shiga aljanna saboda kare kuma kirista ce in kirista zai iya shiga me ya hana kaga alkufur ya hana wannan wannan shiga aljanna ya tasiri gare ba ta shiga ita an gane sai an samu sharadi na al-islam in an samu mani'u na kufur shike ne duk wani abu da kaga an kawo shi da sauki to akwai sharadin shi akwai mani'u din shi in wannan sharadi bai yi aiki ba to in babu wannan sharadi kuma akwai mani'u ba zai aiki ba shine abin da ake magana cewa hukunci ana samun shi ne da samuwan sababinsa da kuma cikan sharaɗinsa da koruwan mani'u wayan tafi bin tifa'i sababi hukunci yana koruwa da koruwan sababi ko sharaɗi ya yi fashi ko mani'u ya cika misali misali sallah ne an gane sallah sai mutum ya yi shi ba alwala an ce duk wanda ya sallah a cikin jam'i salatin jama'a afdalu min salatul fard sallar jam'i ya fi sallar mutum daya da daraja 27 sai ya yi sallar jam'i amma ba alwala yana daga cikin sharaɗin amsan sallah alwala sai bai yi alwala ba misali an gane kaga wannan alwala ya zama zamanto mani'an ni qabuli sala ya zama ya hana karɓar sallah din ko na'am ومن التعريف يدرك أن أقسام الحكم الوزير نعم جبا وعليكم السلام وجن amma ta aikata aikin shiga wuta saboda innal hasanat يجيبون السيئات yawwa shine aha ba wai magen bane kadai ba magen bane kadai amma an kawo magen da zai zama a nuna mutane hatsarin cutar da dabba yana da wasu laifuka da ya haɗu da wannan eh ne za a riga aje eh. amma salaf sun sukan bashi a haka saboda ya fi ta'azi ya fi awatarwa a gane don ka tsaya kana ta bayani kana ƙara rage masu fuska shi kenan zan iya farinta aikin alherin kashe magen ka fahimta kamar yadda sun gashe na fara zamin na sai su kashe haka sun suna wa'azi saboda in in kana ta tafsilat to kana rage ma hadisin ƙwarin da zai shiga cikin zuciyar mutane a gane to bayanan yan khawarij shi yasa sallar malamai ko kuma suna tafsilat in ba yi tare ba sai kawai ka gani shi mutumin da ya kashe magen kafiri ne nan kuma an dauko wani sabon aiki sai an tsaya an yi an yi kokari ya za a gamsar da mutane <laughs> na'am mu je mu je bismillahir rahmanir rahim qa'ida qa'ida tajlibu at-taysir wato wahala yana janyo sauki al-mushaqqa tajlibu at-taysir ta'rifuha ta'rifinta al-mushaqqa fi asl al-lugha mushaqqa a cikin asalin lugha aquza min qawlika shaqqa alayya an ciro shi daga cewanka shaqqa alayya kaza ya mun wahala shakka halayya shai wannan abun wani abu ya mun wahala yana wahala gayan wahala ko mashakkatan ko mushakkatan idza at'abaka idza at'abaka shakka alayya shay idza at'abaka in ya wahal da kai daga cikin shi akwai inda Allah ke cewa wa ya Hamilu asqalan ko wa ya yahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus yana ɗaukar kayanku eh, zuwa ga garin da lamta no baligi ku ba za ku iya kaiwa wannan garin ba illa bi shirkil amru sai da wahala na rai sai kun ji jiki amma sai raƙumi ko jaki ya ɗauki kayanku zuwa nan wajen shirkil amru wahala wa shirku wal ism min suna ne daga al-mushaqqa wahala wa amma fi istimal al-ulama amma wajen aiwatarwa aiwatarwa manyan malamai fa innahum min a'azam al-qawaid lalle malamai suna lura da wannan ka'ida daga cikin mafi girman ka'idoji a cikin shari'a ka'ida ce mai matukar girma a cikin shari'a wanda ya kamata ɗalibi ya fahimci cikin wannan ka'ida sosai qad buniyat alaiha ahkamu kathira an gina hukunce hukunce dubbai a cikin fiqh da wannan ka'ida ne sai mutum ya ga an gina an gina ina ka samu hujjar wannan ka'ida a ina ka samu hujjar wannan hadisi to an gina shi ne kan ƙa'ida tabbatacce ƙa'ida wanda malaman fiqh duk duniya gaba ɗaya sun yi a kan shi babu saɓani. al-mushaqqa tajlibu taysir wa tastanidu hadhihi al ila qawli Allah azza wa to wannan ƙa'ida yana da dalili domin kafin mu yarda da ƙa'ida sai an gina shi akan akan dalili mai ƙarfi idan ba a gina shi akan dalili mai ƙarfi ba in an gina shi akan ruwan gishiri an gina shi a cikin ruwa ruwa zai kwashe shi to wannan ka'ida ya dogara da dalili mai karfi shine inda Allah ke cewa Allah yana son ku da sauki baya son ku da wahala kenan an gina mana musulunci addinin musulunci addini ne mai mai sauki saboda haka idan malamai guda biyu suka bada fatawa ya zan fatawan hadi ne ba aya aka dogara da shi ba kowane malami ya kawo kokarin shi ne bai da aya bai da hadisi hadi ne to wanne zaka dauka mai sauki saboda annabi ya ce mana yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la turafiu an gane wannan ko a can da kuma inda Allah ke cewa ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj Allah ba wai yana so bane ya sa eh a malam wani aya ba kawo daga jumu'a wani aya ba kawo ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yuzhirakum Allah ba yana so bane ya sanya muku kunci walakin yuridu li yudhhirakum sai Allah yana so ne ya tsarkake ku Allah bai san ya sanya muku mai kunci an gane wa ma ja'ala alaikum bi dini shi abin da malam ya kawo ne zai kawo Allah ta'ala bai sanya muku kunci a cikin addini ba ina addinin musulunci addini ne daga cikin taken musulunci inda ya shahara daga sauran addinai shine annabi ya ce istu alaikum bu'istu bil hanafiya a samha an aiko ni da addinin gaskiya mai sauƙin bi wanda babu takurawa da kuma hadisi ya zo hadisin Aisha radiyallahu anha suke cewa duk sanda aka bijiro ma annabi da wani abu wanda za a iya bin ta hanya bi kuma a cimma buri za a iya bin ta hanya mai wahala za a iya bin ta hanya mai sauki illa tara aisarahuma malam ya yakun isman face annabi ya ya zaɓa abin da ya fi sauƙi matsar bai ba matsar bai to zunubi ba in dai sauƙin ba zunubi ba ne to annabi shi yake zaɓa amma in ya kasance zunubi ne annabi ya fi kowa gudun wannan zunubin kaga da wannan hadisan da ire-irensu aka gina wannan ka'ida na al-mushaqqa tajlibu sayyid duk wani abu wanda zai janyo ma al'umma annabi tsanani ana kawo sauki a gare shi da kuma irin hadisin nan salli qa'iman idan sada'ata wa illa fa qa'idan wa illa fa ala ka kai sallah a tsaye in kana iyawa in rashin lafiya ya galabantar da kai ba ba ka iyawa sai ka iya fa qa'idan kai a zaune in ba za ka iyawa ba fa ala jambi ka kwanta wannan yake nan wani ƙa'ida ne ya yi fitowa nan al-mushaqqa tajlibu taysir mai azumin yana da ulcer mai tsanani wanda ulcer non chronic ne wanda in ya ce zai yi azumi zai iya faduwa ya zo mai sai ka ce mai kawai Allah ya ce a yi azumi ba ruwanmu a in ka mutu ka mutu fi sabilillah yaya wannan malami ne ko jahili yace ba kana azumi ya yace azumi ne kake yi kana bautan Allah ne to ka ci gaba da yi mana ko ka mutu da wannan ai kai shahada sai na ce kai shahadan kuda ko shahadan kuda ya ga zuma yace wallahi sai ya sha zuman nan kuma me zai faru su shahada ne kawai ya fada cikin zuma yana shiga cikin zuma ya tsotsa daga tsotsa sai ina sai lahira kuma ji wannan ko to wannan shine al-mushaqqa ta at tafsir amma ji wannan idan mutum yana da ulsa mai tsanani sai ga cewa fa in yayi azumi zai iya galabaita zai iya suma to shari'a ta ce ya bar azumin ya fi ciyarwa ya bar azumin ya fi ciyarwa in dai ulsa ana ganin ba zai warke ba haka ne kaza kaza da kun gane ba matafiyi da aka ce ya kasar kasar da matafi ke ya duk wannan akan ka'idar ne al-mushaqqa tajlibu at-taysir aka fara kawo maka aka fara kawo maka ire-iren wayannan abubuwa to za ka ga cewa suna da yawa sosai a gare ta hatta mutumin da aka ce masa an sa mai wuka an ce in har bai iya bai bai kalmar kafirci za a kashe shi ya ga cewa zai didi an mai sauki a gani su suna da yawa idan mutum bai san wannan ka'ida ba sai ta azamtar da mutane hmm. kaga wannan wannan sahabin da ya zo ya ce wa mutane kai na an fasa min kai ya shiga cikin kwakwalwa iska na shiga cikin kan to yanzu kuma gashi wankan janaba ya kama ni yanzu ya zan yi sai wani ya ce ne kawai ai ba wani sai ka yi wanka dole ya ce ba zan yi ba wani magana teyoma in kai ma. Allah ba zai amsa sallanka ba wanka za ka yi dole sai bawan Allah sai ya dauki fatawa sai ya zuba ruwa a kan shi sai ya shiga kwakwalwa sai ya mutu ana dawowa aka ba annabi labarin abin da ya faru shi a uzbillah qasaluhu qatalahumullah sun kashe shi kuma Allah ya kashe su laula sa'alu idza lam ya'rifu me yasa ba za su yi tambaya ba in ba sani ba inna ma shifa'ul ilm al-su'al lalle waraka na gajiyawa shi ne tambaya kun zo kun tura mutum cikin hallaka kun ba shi fatawa da tsanani alhali akwai sokin da shari'a ta kawo Eh? to wannan shine wa ilal hadisi sharif kuma ya dogara ga hadisi ingantacce hadisi mai daraja na'am rufiya an ummati al an tsauce ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta ma al'umma ta akan shi ana ga wannan duk gaba ɗaya al-mushaqqa tajlibu taysir irin wannan kawai da ake kawowa kuma mutane sun kasu bangare biyu ne in mutum ya ɗauki magana sai a ce ya lalace in mutum da sai ce kuma ya yi caji da musamman ko wasu wani wani tare su kuma suna da yawan caji da yawa rashin sanin wani ka'ida ne ko ko zafi ne ko kai ba ma rashin sani ba bayan jahilcin sai mutum ya ce maka ai ai karatun usul ai ɗan ɗan usul da kasan usul yana yana karya gwiwa in dai mutum na karanta usul da zaka da wuya ya zama to mai ruhi a cikin musulunci sai suka ɗauka usulul fiqi wani ilimi ne ma wanda zai da kyau akwai wanda zai yace yi ai usulul fiqi yahudanci ne wanda malaya ya suke yadawa wai yahudanci ne saboda wanda ya fara kawo wanda yahudanci imamu shafi shi ya fara rubuta shi a matsayin ilimi kaga imamu shafi ya kawo yahudanci an gane to jahilci duk mutumin da yake cikin jahilci sai ya karyata abin da yake ma tabbatacce ne a cikin addini ba zai taba yiwuwa mutum ya zama malami da kan usulul fiqi ba amma a Najeriya ana ɗora rawani a yi malanta ba san wannan ilimin ba shi yasa a yi ta wahal da mutane kai ta gumurzu da jami'ai ta baka wahala ka san wani wani karin magana da ake cewa ka tausaya wa mutane uku ko ka tausaya wa mawadaci mutum mai kuɗi multi biloniya ya talauci abin tausayi ne sannan kuma eh da basara ke wanda mulki ya kubuce masa basara ke mulki ya kubuce masa ya koma kaman civilian abin tausayi ne wa alimun bainar juhal da malami tsakanin jami'ai zai sha wahala sosai wasu ka'idoji na ilimi sai zai bawa kanshi malamin kuma in ya fara yadda ko wani bayani ku saurara ku saurara ga dalibai sun tazo a kai a ta karatu a ta karatu ya ga abin bayanin ba zai yiwu yanzu ba ya ga ashe shi ya dauka mutane suna da ilimi sai ga ya dauko abin da kwakwalwan ba zai dauka ba to a sai a yi ta karatu jama'a Allah shi taimake mu ya isa ya isa a yi ta karatu to haka yi mutu da haka yi mutu da karatu shi ɗaliban da suke kewaye da shi gaba ɗaya ɗalibai ne wanda tsakanin ilimin malama gumi da nasu kama a ce casa'in cikin ɗari suna da 10% yana da yanki to kuma yana so ya isa musu da sako kuma ba sa son karatu in wani ya zo yau gobe ya je wa'azin kasa wa'azin local government wa'azin state duk wa'azin da aka yi baya nan kuma shi babban malam ya zo ya ta sharhi aka ramaka lahu mun je wani wa'azin kasa sai muka ga kaza ya faru kaza kaza kaza sai ga yana ta wasu irin bayanai ga karatu ana ta yi baya nan kuma ba zai zauna ya yi karatun ba to akan haka ya fuskanci matsaloli matsaloli matsaloli da ya rasu sai abun ya bayyana gaba da cewa ba a wasu da yawa daga cikin sun zaunawa sai tafi da kayan shi ta abdullahi bin bin mas'ud da ya rasuwa. wani ya sai ya tafi da ilimin shi an binne shi da ilimin shi kenan ya tafi akwai matsala musamman in malami yana jin tsoron ɗalibai akwai ɗalibai ɗan karatun da suka sani daga ya kawo karatu sai su mai sha sai ga cewa za su kafirta shi sai ya shiru a irin wannan sai malami yana so ya za a iya karanta da wayannan gashi kuma shi ne sai so ya shirya da su amma shi kuma yake jin tsoron su saboda jahilcin ya yi yawa kuma shi ba su bashi cikakken amincewa ba su ce wannan zai karantar da ku sai dai yayi kai yana cizawa yana hurawa malama gudu tare ya taba Allah ya ji kansa taron wato um, ina ga ko taron suna ne kowaye suna daurin aure aka ce ke daurin aure a zo da shi masallaci shi shi a sunna aka zo da daurin aure cikin masallaci duk daurin aure a masallaci ake yi duk daurin aure sai wata rana bayani ya taso sai malam ya yi wasu wani bayani sabanin haka sai malam ai ce mana kaza sai ce musu ai abin da ya sa na gaya muku haka idan shi bid'a in ana so a kore shi a kawo shi masallaci in bid'a ya zo masallaci za a tambayi dalili kullum za a rinka tambayar dalilin shi dole dole ya gure ya ya ba mutane wasu kun ga hikimar da yi a shigo da shi masallaci saboda da ilimi za a kwade shi amma in an kya ina ganin ah, ba tarin suna bane ko ba na manta matsalar radin suna ne radin suna ne ah, eh, ya ce ne yace ai kaza kaza kaza ne yasan yayi ce a samu masallaci to yanzu kai karatu ba kun gane ba Allah shi ke bige mu <laughs> yanzu da kai karatu kun gane ne amma da da na ce muku bai dace ba ya za ku mun mai ta za su mai ta kuma can suke mai in ya dauko magana sai masallaci ya yi minti talatin ana hayaniya wani yana ma malam ya kawo wani abu wanda yake sabo kuma an yi gurgudu komai ba ka ba irin wannan hamasa a ina yanzu ba shiru ake shiru su ba ne ga rawa to shi wacce malama gumin ya dauko matsala na ilimi matsala ne da gaskiya ba amma wallahi wani lokaci sai ya dakatar da shi sai nan da wasu shekaru ma sannan abu ya yi wannan wani aka yi kafin in sha Allah Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka